na farko irin abubuwan da magani shine saba ma dokokin ƙasa yadda suke tayar da wannan mulki ba abin da ya kawo illa matsaloli katsalandan cikin al'amura na shari'a abubuwa ne ga sunan barkatai sai mu yi nan muna ba da bayani kan irin kasawa wa'annan gwamnati don fuskantar matsaloli ko in ce shahi ma talakawa Nijar Sanarwar jam'iyyar ta zo ne daidai lokacin da ake cikin raɗe-raɗin cewa watakila nan zuwa 'yan kwanaki masu zuwa da akwai garan bawul da shugaban ƙasa yake shirin yi wa gwamnatinsa ta jamhuriya ta bakwai. A baya dai shugaban ƙasa ya yi ta yin shiga gwamnati ga 'yan adawa domin haɗa wata gwamnatin gamin gambiza ko kuma a ce gwamnatin haɗin kai wacce 'yan adawar suka haɗa kai da wuya suka ƙi. To ko a wannan karo 'yan adawar za su karɓi yin kenan da ake tsammanin shugaban ƙasa zai yi su shiga gwamnati na haɗin kai hujja gare shi babba hujja ita ce na farko cewa yau wa'anda ke jagoranci ko in ce yanayin da ake ciki yanayi ne wanda ya nuna cewa wa'anda ke mulki yau ba sa iya mulki suna tambayar taimako ga 'yan ƙasa da jama'in siyasa na adawa. Honorable Tijjani Abdulkadiri kakakin jam'iyyar Amnesty da nasara. To amma sai dai a cewar Asmanu Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki yana kalubalantar kalaman na jam'iyyar Amnesty da nasara mai adawa. Saboda ko mulkin nasu bai yi komai ba ya kiyaye haƙoƙi irin na demokuraɗiyya. Demokuraɗiyya ta tabbata ta girku a cikin wannan ƙasa tamu ku ne shaida 'yan jarida. Jan fuskar tattalin arziki in ka kamanta mu da ƙasaisan da ke kewaye da mu na imuwa niger ita ce ta farko a cikin wannan ƙasaisai sannan ka je cikin karkara ka gani irin abubuwan da aka yi ma eh, manoma an yi forashi an ba da kayan aikin noma an ba da iri abdullahi Mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai